واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الجن karatunmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha shida bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da duk lokacin da bayi suka tsaya akan tafarki nagari suka tsayu akan imani da aikin kwarai Allah ya ce za su ga ni'imomi da walwala a rayuwarsu wa Allah wista kamo ala tsariƙaci Allah ya ce idan da bayi mutane da aljanu za su tsayu a kan tafarki yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su la'asqainahum ma'an kan. Allah ce da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka Allah ce da sun yi walwala da sun ji daɗi mun ambata mun maimaita cewa na daga cikin sababi na bayi su samu walwala a cikin rayuwa su zauna a cikin aminci su samu yardar ubangiji shine su bi abin Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta musu samun aminci samun zaman lafiya samun walwala a cikin rayuwa yana alaka da bin Allah shiga matsala shiga kunci shiga damuwa shiga halin kakani yana da alaka da saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau zamu tashi a farkon aya ta 17 sai ka sake karanta mana daga farkon ta 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غلقا لنفتنهم فيه ومن يعرف عن ذكر ربه يسلكه عذابا Allah ya ce wa Allah istakamu ala tsarikati idan da bayi za su tsayo a kan doron shari'a la'askainahum ma'an kadakan Allah ce da za mu shayar da su ruwa mai yawan zuba mai albarka da sun samu walwala da jin daɗin rayuwa linaftinahum fihi Allah ce saboda mu jarabce su kuma da waɗannan ni'imomin da damu ba su Allahu akbar wannan shine tsari na Allah akan kowace irin ni'ima da ya ni'imtar da bayi shi yasa bayi suka gagara samun ni'ima ɗorarriya saboda duk lokacin da suka samu ni'iman ba su koma su yi godiya ma linafsi na kunfihi Allah ya ce za mu ba su walwala za mu ba su ni'imomi za mu ba su kwanciyan hankali Allah ya ce don mu jarabce su duk lokacin da ni'ima kuma ta zo duk lokacin da walwala ta zo to jarrabawa ta zo idan kun ci jarrabawa ubangiji sai ya ƙara muku cin jarrabawan shine godiya ma Allah idan kun butulce kun kafirce to shikenan kuma ni'imar sai ta tafi kuma azabar Allah sai ta biyo baya kun fihi Allah yace zamu ba su ruwa mai yawa mai albarka Allah yace saboda mu jarabce su tunda walwala ta zo kwanciyar hankali ya zo Allah yace kuma sai jarrabawa ya zo jarrabawar ita ce wannan ni'ima da Allah ya maka wannan ni'ima da Allah ya muku ya ga za ku yi godiya ko za ku butulce mun sha maimaita isar annabi suleiman alaihi salatu wasalam da waɗansu bayin Allah yadda Allah ya ba su ni'ima suka yi godiya ma Allah da kuma waɗanda Allah ya ba su ni'ima suka butulce ma Allah da abin da ya biyo bayan butulcin da suka yi da abin da ya biyo bayan butulci la'in shakartun la'azidan nakum Allah ya ce duk abin da na muku na ni'ima duk abin da na muku na falala Allah ya ce idan kun yi godiya Allah ya ce wallahi zan ƙara muku in kun yi godiya Allah ke zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid idan kun butulce Allah ce azabata tana da tsanani ka kalli rayuwar mutanen mu abin tausayi wajen mu'amalantar ni'ima duk wanda ya samu dama sai kaga damar ta zama mishi damar yayi barna a bayan kasa damar sai ta zama mishi dama ne yi barna a bayan kasa ya juya baya wa Allah ya juya baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya juya baya wa shari'ar Allah to abinda Allah ke bukata duk lokacin da ni'ima ta zo ku yi godiya in kun yi godiya ubangiji zai kara muku annabi suleiman mulki ya samu mulkin ya kai mulki wata rana shi kansa annabi suleiman sai ya ga wani ikon Allah a fadarsa gadon wannan mata da ake ce mata bilkis ya nema a fadarsa kowa zai iya ɗauko gadon ifiritu daga cikin jinnu ya ce shi zai iya ɗauko gadon kafin annabi suleiman ya tashi a majalisi annabi suleiman ya ce za a bata lokaci sai wani a fadar wadda allah ya ba shi ilimin littafi sai ya ce ma annabi suleiman ni zan iya ɗauko gadon kafin ka ido annabi suleiman ya ce mishi kyafta ido ya ce zan ɗauko gadon ka sai ka kyafta ido annabi suleiman sai ya rufe idonsa sai ya bude sai ga gadon a gaban shi fanan mara ahu mustaqirran indahu أشكر Wammanan shato fahimta na yashi koli na si. Wammanan shato fahimta na rosary wani muhimmi ta lokacin da Annabi Suleiman ya ga gadon gashi tabbaci a gaban shi. Falyalat yace hazamin faɗile ruɓe. Ya ce wannan Falala ce ta Ubangiji na. Liya buluwa ne. kuma Allah ya ban wannan daman ne don ya gwada ne. Ayi muna jiko. dama gwaji ne liyabluwa ne Allah ya ban wannan dama ne don ya gwada ni a ashkur am akfur zan yi godiya ko zan yi butulci yace jarrabawa Allah ya ne jarrabawa Allah ya ne to yau dama idan mai dama ya samu dama a cikin mutanenmu illa man rahimallah idan mutum ya samu dama to shi kenan ya samu daman takala bayansa da walakanta su da nuna musu fin karfi duk wannan dama da annabi suleiman ya samu duk wannan dama da annabi suleiman ya samu wata rana ita wannan mata da ake ce mata bilkis lokacin da ya tura mata da leta cewa ta zo ta musulunta ta zo ta yi musulunci idan ta ki zai zo da rundunoni cikin garinta sannan zai fitar da su a cikin kaskanci karshe ta yi shawara da mutanenta bayan ta yi shawara da mutanenta sai suka yanke shawara cewa su fito su zo su miƙa wuya zuwa ga annabi suleiman alaihi salatu wassalam ma'ana su zo su musulunta bayan sun tsaye da wannan shawara sun kamo hanya kafin su iso fadar annabi suleiman sai ta ce bari ta yi wani gwaji ma annabi suleiman alaihi salatu wassalam sai ta ɗauki dukiya zinare mai tarin yawa sai ta wakilta wani daga cikin jama'arta da tawagarsa a kan su kai annabi suleiman ba cin hanci ba kenan lokacin da suka iso fadar annabi suleiman alaihi salatu wassalam قال فلما جاء سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صابرون فلما جاء سليمان لوكتن دا jagoran tawagar ya iso fadar annabi suleiman alaihi salatu salam da waɗannan kyaututtuka da aka ba shi ya kawo ma annabi suleiman alaihi salatu salam. kada sai annabi suleiman ya ce mishi duna ne mali annabi suleiman ya ce mishi ni ne za ku kawo mini kyautan kuɗi ni ne za ku kawo mini kyautan kuɗi fama atani allahu khairan khairun mimma atakum abinda Allah ya bani na mulki da dukiya da annabta shine mafi alkhairi akan abin da ya baku bal antum bi hadiyatikum tafrahun yace ku ne kuke farin ciki da wannan kyautan sai yace musu irji ilaihim ku dauki kyautan ta ku mayar mata ku gaya mata ta zo ta musulunta irji ilaihim ka duba malamin tafsiri irji ilaihim bi hadiyatihi ku dauki kyautan ta ku mayar mata yau ne shi babban shi babban shi babban rayuwarsa akan kananan yake eh mai ba da kwangilan da shi ake kasa percentage din kwangila eh damar mutanen mu kenan su mutanen mu lokacin da suka samu dama to a lokacin ake taka na kasa dukka duba tarihin bayin Allah duk wanda ya samu dama akan bayin Allah godiya ma Allah shine kai hidima ma waɗanda ka samu dama akan kai hidima me yasa annabi ya ce wal imam allazi ala nasi ra'in shugaba wanda yake jagorantar mutane mai kiwo ne ai kiwo ba a je a ba mu dabbobi abinci da ruwa shine kiwo ba a kuma tsare su daga farmakin kirkeci da kura shine kiwo kar a sace to yau sai ya zama mai kiwon shine kirkecin shine kuran da yake cin abin da yake kiwo ne dukiya suka kawo mishi kada yace musu a bi bimali ni ne da ku kawo min kyautan kuɗi fama atani Allahu khairun mimma atakum abinda Allah ya bani na mulki da iko da dukiya da annabta yafi fi abinda ya baku sai ce musu bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku ne kuke ganin wannan wani abun kirki ne har da zai faranta muku rai irji ilaihim ku koma ku miyar mata da dukiyanta. falana'tiyannahum bi junudin la kibala lahum biya ku gaya musu idan ba su zo sun mika wuya ba zan shiga kansu da rundunar da ba da su iya tabuka komai idan mun shigo kansu ba wala ha minha azillatan wa hum sajirun za mu fidda su a cikin garin suna kaskanci makaskantattu abun kaskantarwa yace ku koma to godiya ma Allah akan ni'ima shine karka yadda daidai da rana ɗaya. a ce ka taɓa haƙƙin wani ma'aikaci da yake ƙarƙashinka in ka taɓa haƙƙinsa baka gode ba Allah kujerar da Allah ya baka yaushe za ka waiwaya baya ai ka wuce wajen yaushe za a ce masinjoji da direbobi za ka iya taɓa haƙƙinsu ka yi godiya ma Allah masinjir ba ka yi godiya ma Allah ba ba ka yi godiya to ka duba rayuwar mu duk lokacin da mutum ya samu ni'ima duk lokacin da mutum ya samu ni'ima a lokacin yake bude babin butulci ma Allah butulci ma Allah shine waɗansu da Allah ya fifita ka a kansu kuma ka waiwaya ka ce za ka nemi finci a wajensu eh ba kai godiya ma Allah ba kai godiya ma Allah ba ba kai godiya ma Allah ba to yau duk kwangilan da za a bayar sai waɗanda Allah ya tsare duk kwangilan da za a bayar wadda zai sa hannu ya ba da kwangilan kuma da shi za a zo a kasa moromoron kwangilan ai girma ya faɗi ai girma ya faɗi girma ya faɗi ka duba na zulkarnaini shi yana daga cikin waɗanda ubangiji ya ba mutum ne fawa a bayan ƙasa kudu da arewa gabar da yamman duniya sai da ya taka duk inda ya je shi ne yalla boy wa yas'alunaka an dhil إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من yas'alunaka an dhil qarnayn Allah yake suna tambayan ka game da dhil qarnayn kul Allah yake kace musu sa'atlu alaikum minhu dhikra zan karanta muku labarin dhil qarnayn dalla dalla inna makkanna lahu fil ardi Allah yake mun bashi tamkini a bayan kasa sai ce wa atainahu min kulli shay'in sababan mun bashi dama da sababi da zai cimma komai malamai suka ce yau in Allah zai tada zulkarnaini zai shiga jirgin sama ya daga ta ya tafi da ita don Allah ce wa atainahu min kulli shay'in sababan wa atainahu min kulli shay'in sababan wata ran zulkar zulkarnaini sai ya fita ran gadi iko yayi gabar yayi yamma ya kewaya a cikin tafiyar sai ya bi wata hanya ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين ودعت وجد من دونهما قولا دونهما قوما لا يكادون فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يسمعون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مسلمون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير إني فيه ربي خير فأعينوني Allah ya ce sun ma'asba a sababan sai ya bi wata hanya hatta iza balaga bai na saddai sai da ya isa tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu waje da min dunihi ma kauman sai ya samu waɗansu mutane suna rayuwa a tsakanin waɗannan duwatsu jama'a muna fahimta la ya ka duna ya ƙahuna ƙaula Allah ya ce mutanen ba su iya fahimtar maganan da ake musu ma'ana ba su jin yaren wasu idan ba nasu ba haka dai da nune-nune da ishara annabi eh, zulkarnayin ya yi musu bayani suka fahimci abin da ya isar musu na sako hatta idza balaga bainas saddaini da min ma qauman ya samu waɗansu mutane a tsakanin waɗannan duwatsun a gaba da waɗannan duwatsu la ya kaduna ya fahuna kaula ba su iya fahimtar waɗansu mutane in ba yarensu ba kalu ya zalkar ne sai suka ce mishi ya zalkar ne inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi suka ce kaga ya ajuja da ma'ajuja suna mana mugun barna a bayan kasa sukan sadado su kurdo ta tsakanin waɗannan duwatsun su zo su karkashe mana jama'armu su lalata mana dukiyarmu da amfaninmu fahal na ji'alu laka harja shin ba ma tara maka wani kuɗi mu baka ba ala an ta ja'ala bainana wa bainakum sadda ka yi mana aikin da za ka toshe tsakanin mu da su kala sai ya ce musu ma makanni fihi rabbi ya ce ai damar da Allah ya ban a rayuwa ita ce mafi alkhairi kan abin da za ku ban ba wani mutumin kirki a duniya da Allah zai bashi dama akan wani wai zai taimaki wani kuma sai ya karbi kuɗi a hannunsa wannan sai dai wadda bai san godiya ma Allah ai ka wuce wajen ai ka wuce wannan wajen yalla boy ka wuce wannan wajen ka wuce wannan wajen ka wuce wannan wajen wannan mutumin da yake karkashin ka a ofis din abinda yake rayuwa da shi a wata guda abin da ɗanka ke rayuwa da shi ya fi abin da yake rayuwa da shi yaushe kuma da ka koma jikinsa kana fince a jikin haƙoƙinsa gaskiyar magana shine in za mu bude alkur'ani mu karanta mu yi aiki da alkur'ani za mu shirya sai dai mu karanta alkur'ani mu je mu yi abin da ranmu yake so wannan kuma daban fahal naj'alu laka kartan ai fahal naj'alu laka mala shin ba ma sanya maka wani kuɗi mu yanke maka ba ala an taj'ala bainana wa bainahum radman sadda akan ka toshe tsakaninmu da su su daina zuwa suna mana barna kala sai ce musu ma makanni fihi rabbi damar da Allah ya ban na mulki da dukiya da dama ita ce mafi alkhairi akan kuɗin ku da zan karba fa a inuni bi kuwa yace kuma ku zo ku sa hannu a hadu ayi aikin da ku aja albainakum wa bainakum radaman zan toshe muku tsakanin ku da su a haka ya toshe musu ko kwaban su bi ba wannan shine godiyan Allah a shugabanci wannan shine godiyan Allah amma da ka samu mutum Allah ya ba shi shugabanci shine jagora akan miliyoyin mutane inda za a zo a kirga waɗanda suka cuci mutanen sai ka samu da sunansa a ciki idan shugaba ne duk ƙasar shine oga in gwamno ne duk jihar shine oga in local government ne duk local government din shine oga sai ka samu kuma akwai sunansa a cikin cutan waɗannan mutanen da shine mai gidansu ya yi godiya ma Allah bai yi godiya ma ba dukkan dubi bayan Allah daga inda aka zo da kuɗin da a basu sai su ce ai damar da Allah ya ban ya wuce kuma in karbi kuɗi a salon ka duba annabi Yusuf alaihi salatu wasalam kana jin a banza Allah ya ɗauko kissar annabi Yusuf ya bamu ai ba a zamanin mu aka yi ba zamanin ya wuce zamanin ya wuce ya ɗau saboda a koya mana darasi a ciki saboda a koya mana darasi a ciki ‘yan uwansa 'yan uwansa su ne sanadiyar rabuwansa da iyayensa annabi yusuf sai da ya shekara kusan arba'in a duniya bai ga babansa ba bai ga mamansa ba waɗannan mutanen su ne suka zama sanadiyar rabuwansa da iyayensa dalili kuma sun yi niyyar kashe shi ne kashe shi ne ba wai adawa ba a'a su kisa abinda suka zarta kisa uku tulu yusufa ukutulu yusufa matakin da suka dauka shine a kashe annabi yusuf a kashe shi a kashe shi ba a jima ba sai gashi sun dauki annabi yusuf alaihi salatu wassalam sun je sun jefa shi a rijiyar da su ma ba su san iya zurfinta ba ba a jima ba sai ga shi waɗansu matafiya sun tsinci annabi yusuf a matsayin bawa suka je suka sai da shi a misira a matsayin bawa ba a jima ba sai ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam a gidan mai gidansa matar mai gidan tana mai kazafin ya neme ta da zina ba a jima ba sai ga annabi yusuf a cikin kurkuku duka sanadiyar abin da 'yan uwansa suka mishi amma da yake allah mai yin abin da ya so ne sai ya ba shi dama yau sai ga annabi yusuf ya zama yallaɓai a ƙasar misira ba abin da za a dama a misira ba hannunsa wata rana sai ga 'yan uwan sun shigo misira neman abinci ya samu damar ya rama ko bai samu ba to amma tun da ya wuce su yace a wuce wajen tun ya wuce su yace a wuce wajen ya zo ya musu awu ya gansu sun gan shi shi ya gane su su basu gane shi ba ya tambaye su ya ce musu yanzu dukan kunnen yan gida ɗaya ne suka ce gidan mu ɗaya mahaifin mu ɗaya akwai wani ƙaninmu mu ma da ba mu zo da shi ba ya ce musu to idan kun koma za ku sake zuwa sayan abinci ku zo da shi shi ma na gan shi in ma ba ku zo da shi ba ba da a ba abinci ba suka tafi da kyar suka je suka lallabi babansu ya ba su kanin annabi yusuf alaihi salatu wasalam suka sake tahowa da shi bayan an zo an yi musu awu annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya ce a sa mudunsa a cikin abincinsu ba ya yi niyya ya kulla musu sharri ba ne allah da kansa a ƙur'ani ya ce kazalika kidina li yusufa mu muka tsara ma yusuf ya yi haka yana da laifi bai da laifi ƙarshe aka je aka dawo da su cewa mudu ya bata aka zo aka yi bincike sai ga mudu a kayan binyamin ya ce to za mu riƙe shi duka wannan tsari da matakan da aka bin ubangiji ya shirya haka ne don ba da wani darasi daga dai ƙarshen al'amari suka koma suka je suka samu mahaifinsu don babban su ya ce shi kan ba zai koma ba ba zai iya sake haɗa ido da babansu ba annabi yusuf ya bata a hannunsu kuma wannan kalin ma ya bata a hannunsu ya ce ku kuje ku yi mishi bayani ni ba zan bar nan ba sai allah ya yi hukunci a kai da abun ta yi tsani baban ya ce musu ku fita ku je ku nemo min 'ya'yana tashin su kai tsaye suna shigowa misira sai suka wuce ofis din annabi yusuf alaihi salatu wassalam falamma dakalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz وزنا ببضاعة مزدهة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه tallahi laqad asaraka Allahu alaina falamma dakalu alaihi lokacin da suka shiga ofis din annabi yusuf alaihi salatu wassalam kalu sai suka ce mishi ya ayyuhal aziz ya kai wannan mai girma masana wa ahlana dur kuncin rayuwa matsatsi ya gallabe mu da mu da iyalanmu fa'auki lana alkai ka cika mana mudu ka taimake mu da abinci wata saddaka alaina ka ba mu sadaka inna allaha yadda zilmuta tasaddiqin suka ce Allah na sa kaiya da alkhairi wa masu sadaka kala sai yace musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akihi is antum jahilun za ku iya tuna makircin da kuka kulla ma yusuf da dan uwansa a lokacin kuna cikin jahilci kalu sai suka ce a innaka la'anta yusuf Ku dai kai ne yusuf kala ana yusuf yace musu ne ne yusuf a innaka la yusuf kai ne yusuf Kana ana yusuf wa hadha Ya yace wannan shine dan uwana da muka fito ciki daya da shi qad manna alaina yace kun ga Allah ya mana baiwa Allah ya mana gata Allah ya mana rufin asiri innahu man yattaqi wa yasbir yace ku tsaya ku ji duk wanda ya tsare tsoron Allah ya yi hakuri da rayuwa da ubangiji ya dora shi akai fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah bai tozartar da sakamakon waɗanda suka kyautata aikin su qalu tallahi sai suka ce mun rantse da Allah laqad asaraka Allahu alaina Allah ya fifita ka a kanmu. magana ta kare ko ba ta kare ba ta kare an wuce wajen yalla ka wuce shi ka wuce shi yaushe za ka zama shugaba akan mutane ka dawo kana tsakuran kuɗinsu? kadi asaraka Allahu alaina suka ce ma annabi Yusuf Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna lakafiin suka ce mun yi ganganci mai muni a rayuwar mu qala sai yace musu la tasriba alaikum al-yawm yace duk yau ba zargi tsakanina da ku magana ta mutu magana ta mutu kashe shi kashe shi ba wai adawa ba kashe shi suka tashi su ne sanadiyar rabuwansa da mahaifiyarsa da mahaifinsa shi ne su ne sanadiyar shigansa kurkuku yau an haɗu maganar duka bata wuce minti sha biyar ba ya ce musu la tasriba alaikum yau ya ce daga yau ba zargi tsakanina da ku duk abin da kuka mun annabi yusuf ke na yafe muku ya da lakum ina roƙon Allah ya yafe ku la riba alaikum al-yawm yaghfiru lakum lakum Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jin kan masu jin kai tunda zan yafe muku yace na san Allah zai yafe muku izhabu bi kamisi hada ya cire rigarsa ya basu yace ku tafi garin mu gidan mu da wannan rigantawa fa alquhu ala wajhi abi idan kun je ku dora rigar a fiskar babana ya ati basiran ganin sa zai dawo wa atuni bi ahalikum ajma'in yace ku kuma ku je duk ku ɗebo iyalan ku zo zan rike ku kashin shi suka tashi amma tun da ya wuce su yace duk ku je ku ɗebo matan ku da ƴaƴan ku ku zo ku zauna a karkashi na malamai suka ce sanadiyar zaman banu isra'ila a misra kenan lokacin da fir'auna ya zo yake ta gana musu azaba duk ya ɗebo su ya rike su yau za ka samu uwa uwa da 'ya'yanta uwa da 'ya'yanta ɗan idan zai yi alkhairi ma kishiyarta sai ta ce ba ta yadda ba saboda wai kishiyar a baya ta musguna mata ai tun da ɗanki ya wuce matsayinta an wuce wajen yadda ta musguna miki kuma ta je ta ba da tarihi da kanta duk duniya bayan iyayenta ba wanda ya taimake ta irin ɗanki shine kin cinye duk abin da mutum ya maka in ka wuce shi ai ka wuce shi yana babban minista a cikin kasan ya ce ku je ku ɗebo duk iyalanku ku zo na rike ku in za mu yi aiki da karatunmu rayuwarmu za ta zama yadda muke yin nan yanzu ba zai yiwu ba to duk bayan Allah da suka gama lafiya idan suka samu dama damar godiya ma Allah shine yi hidima ma kanana wanda bai yi godiya ma Allah ba shi kuma in ya samu dama sai ya danne kananan kuma a jikin kananan ya koma yana tsakuran dukiyarsu ka duba masu kuɗin mu ka duba masu kuɗin mu da yawansu su illa man rahimallah kuɗin irin kuɗin karuna ne shi kudin na dama in ana so a gabajintar kudin in ana so a gabajintar kudin biki ya tashi ko wani hawa ya tashi ko wata hidima ta tashi to anan ne amma ba za ka taba ganin hasken dukiyar akan bayin Allah ba to ta zama dukiyar karuna mutanen mu da yawa da yawa masu kudi in kana so ka ga karfin dukiyar mutum to ka bari sai ya tashi auren 'ya'yansa a gunne za ka san mai kudi ne idan kana so ka ga karfin kudinsa ka bari sai ya shiga siyasa idan kana so ka ga karfin kudinsa in ya fara shari'a da wani idan kana so ka ga karfin kudinsa in za a yi hawa ko za a yi wani biki amma ba za ka taba gane mai dukiya bane a jikin yan uwansa ba za ka taba gane mai dukiya bane a jikin makwabtansa ba za ka taba gane mai dukiya bane a jikin yan uwansa na jini da suke tare da shi amma in bikin ƴaƴansa ya tashi abun za ka gane mai kuɗi ne kuɗin ya zama alhaji baka mori kuɗi ba yalla bai baka mori kuɗi ba karuna dukiya Allah ya bashi Allah da kansa ya ce karuna mai kuɗi ne kun ga kuwa ai mai kuɗi ne da Allah ya bashi dukiya ma da yawan malamai suka ce dan uwa ne ma na annabi Musa alaihi salatu wasalam inna qaruna kana min qawmi Musa fa ba'a وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين inna karuna kana min qaumi musa Allah yace karuna yana daga cikin mutanen annabi musa wadansu malamai suka ce ma dan uwan annabi musa tafiyar annabi Musa alaihi salatu wa salam da ma karuna aka fara fa baga alaihim da ya samu kuɗi sai fara taka mutane sai fara walakanta su ƴan uwansa uwansa makusantansa mutanen kirki suka zo suka samu karuna a babi na nasiha babi na nasiha babi na nasiha su ma karuna nasiha abu na farko suka ce mishi la tafra kar kai alfahari da dukiya karka yi alfahari inna Allah la yuhibbul farihin Allah ba shi masu alfahari na biyu sai suka ce wa karuna wa bitaki fi ma ataka Allah daral akhirah وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نسيها تفرقوا لا تفرح كركي الفهم كرك yi أنت الجماعة كركي أقاوى أكم باين الله inna allaha la yuhibbul farihin na biyu sai suka ce mishi wa batagi fi ma'a ta allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da dukiyar da Allah ya baka wannan nasiha ce mai kyau ko ba mai kyau ba ce? nasiha ce mai kyau wabtaki fi ma a takallahu daral akira suka ce yallaɓoi ka nemi gidan lahira da wannan dukiya da Allah ya baka idan mai dukiya zai sa dukiyarsa wajen neman lahira sa'an talaka ne wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma ba mun ce ka dauki dukiyar kan kai ta infaki bane kai ma kar ka manta da abinda Allah ya halatta maka ka mora a rayuwar duniya kai gidanka ka hau abin hawanka kai suturanka kai walwalarka bisa abin da Allah ya halatta maka wala tansa nasibaka min ad-dunya sai suka ce mishi wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata wa bayin Allah yadda Allah ya kyautata maka wala tabjil fasada fil ardi suka ce ranka ya dade kar kai amfani da kudinka wajen barna a bayin kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai son masu barna iya abinda suka gaya wa karuna kenan la tafrah karka yi alfahari na biyu suka ce mishi wa bata gifi ma ataka Allahu daral akhirah ranka dade ka nemi lahira da kuɗin nan abu ne mai sauƙi ka dace in ka sa dukiyarka wajen taimaka ma addini da bayin Allah wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma ba muna nufin ka yi watsi da jin dadin ka na rayuwarka bane abinda Allah ya halatta maka a duniya ka ji dadin ka ka ji kayanka wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata wa bayin Allah da dukiyarka yadda Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata wa bayinsa wala tabgil fasada fil ardi ranka ya dade sa dukiyarka wajen ayi fasadi a bayan kasa ina iya maganan kenan kawai sai ya ciru yayi tsalle shi yace a daina wani hada maganan sa da Allah ana kana innama utitu ala ilmin indi kala yace innama utitu ala ilmin indi yace ni sani na da harkan kasuwanci sani na da shige da fice da juya dukiya yasa na samu kuɗi na ku daina ce mini wani wa ahsin kama ahsanallahu ilayka na kyautata yadda Allah ya kyautata mini jama'a mun fahimta nasihun da suka mishi nasihu ne masu ci ko ba masu ci ba masu ci duk waɗanda ƙaru ne ya kamata a ce ya taimaka hatta ‘yan uwansa ba wanda ya taimaka amma rana ɗaya Allah ne faɗa a ƙur'ani da ya yi wani ado ya yi wani hawa sai da ya ɗauki hankalin mutane duka fakar da ala kaumihi fi قال فهو له حمد عظيم قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها Allah ya ce fahara da ala kaumi fi zinati wata ranar ƙarfura sai ya yi hawa ya fito cikin mutanensa a cikin ado na zinare da kwalliya. to dama inda dukiyansu take bayyana kenan abinda ya kashe abinda ya kashe ma doki daya bai taba daukan wannan kudin ya ba wa wansa ba abinda zai kashe na kwalliya na kwalliya kwalliya daya bai taba daukan wannan kudin ya ba mu dan uwansa ba fa kharaja ala qaumihi fi zinati Allah yace sai ya fito cikin mutanensa ya buga ado an yi hawa alfadarai an yi ado dawakai an yi ado zagage an yi ado ya fito bainar jama'a da wannan adon qala allazina yuri alhayata hayatar duniya. waɗanda suke nufin rayuwar duniya yan duniya da suka ga karuna da irin adon da yake ciki sai suka ce ya laita lana mithla ma utiya karun ina ma a ce mu ma mu samu irin abin da karuna yake da shi innahu ladu hazzin azim innahu ladu hazzin azim karuna yana da babban rabo qala allazina utul ilma sai malamin su wanda suke da ilimi sai suka ce musu wailakum kaitanku thawabul lahi khairun liman amana wa amila salihan sakamakon da Allah ya tanadar waɗanda suka yi imani suke aikin alkhairi shine mafi alkhairi wa ma yulqaha illa sabirun ba wadda ake musu muwafaka da wannan dacen sai masu hakuri ku daure kar ku biye makaruna da tafiyar karuna to da ka samu mai dukiya dukiyan ta kai dukiya ba dan uwansa da zaka kalla ka ga alamar dan uwansa na da dukiya a jikinsa sai idan wata fantamawa ta rayuwar duniya ta zo to haka mu galibi idan muka samu dama galibi in muka samu dama to ba abin da ake nufi da godiya ma Allah muke yi ba ba ka ganin 'yan kasuwan mu doktor? eh ba ka ganin 'yan kasuwan mu daga inda aka ce ramadan ya tinkaro saura sati ɗaya a shiga ramadan to fa kawai sai dai 'yan kasuwan da Allah ya musu rahama daga inda aka ce ramadan saura sati ɗaya to za ka fara jin tattasai ya fara tashi za fara jin tumatir ya fara tashi wannan tattasan kuma wani za samu ma ya shekara biyu a aji za ka fara jin suga ya fara tashi sugan zaka iya samun ya kai shekara a aji za ka fara jin kayan masarufi ya fara tashi man sagir kuma a garinsu a garinsu a garinsu a garinsu kuma a ramadan to bare yanzu da muke cikin wannan jarrabawa ka san an yi farashin ramadan daban an yi farashin coronavirus ma daban lockdown shi ma sun mishi farashinsa daban ran da aka ce za a yi lockdown to farashi kuma sai sake tashi Allahu akbar ban sagir mutane ne suka shiga masifa wadda wadda zai tsira sai wadda Allah ya so shi kai da kake ƙara farashi kasan koma kai ma guguwar za ta tafi da kai yanzu akwai wadda ya isa ya ce ya fi karfin tafiya a cikin wannan masifan. wallahi babu shi baka nemi kusanci a wajen Allah da kyautatawa ba awwala wa jama'a ana cikin masifa ana watan ramadan ana halin kakani kai yau duk wanda ka da shinkafa mu mudu goma ka bashi a wannan local environment da muke rayuwa sai yayi kwalla wai a haka ne a haka ne kuma bari in gaya maka wani abu da mutanenmu suka kakar fahimta shi Allah shi Allah yana da tsari yana da tsari akwai hanyoyin da za ka bi ku zauna lafiya akwai hanyoyin da za ka bi ba za ku zauna lafiya ba shi garinku garinku in aka ce garinku doktor Allah kaɗai ya san iya adadin mutanen da suke da falala a kanka a nan garin duk masifar da ka haddafa ta a garin nan baka isa ka gama lafiya ba saboda akwai mutanen da suke da falala a kanka malai hai wallahi kai ma baka san iyakacin su ba kuma suna nan kuma suna bin ka bashi masifar ma a garin ku inda aka haife ka masifar ma a garin ku ka koma ka yi lissafi lissafi mai kyau doctor ka je ka yi lissafi wannan damar da Allah ya baka za ka samu yanzu a cikin garin nan yanzu a cikin garin nan akwai malamin da ka yi karatun allo a gunsa shi ya ɗaura maka babbaku da farfaru wannan malamin yanzu 'ya'yansa da jikokinsa suna baje a garin kai baka san su ba waɗannan yara waɗannan 'ya'yansa ya kamata a ce inda ka san su ka su goma ta arziki saboda ka amfani ubansu idan fa ka ƙara farashi ka saukar da masifar har akan 'ya'yan malamanka akwai malamin da a firamare shi ya koya maka sunayen Allah shi ya koya maka Allahu shi ya koya maka Ar-Rahman shi ya koya maka Ar-Rahim shi ya koya maka Al-Maliku ƴaƴansa da jikokinsa suna baje a garin nan inda ka san su da inda suke ya kamata ka je ka musu goma ta arziki in fa ka ƙara farashin suga har da waɗannan ƴaƴan malaman kan za ka ɗanɗana ma azaba ka yi musu godiya wani a garin shi ya koya maka lissafi wani a garin shi ya koya maka turanci wani a garin shi ya koya maka rubutun hausa a makaranta ba a gidanku aka koya maka ba ‘ya'yansa da jikokinsa suna baje a cikin garin in ka daga farashin nan duk zaka gana musu azaba ne abin da ya kamata kuma ka yi musu tukuici saboda ubansu ka amfani rayuwarsa akwai gidan da za ka samu in kuna tafiya firamare a hanya kuna tafiya gidan tsayawa kuke a hanya kuce bari ku shiga ku sha ruwa sai ku shiga gidan sai ku ce za mu sha ruwa sai su ce ku shigo ku sha gidan nan ya kamata in kai dan halal ne inda za ka iya tunowa ka je gidan ka musu goma ta arziki yanzu fa in ka ƙara farashin shinkafa ko kayan masarufi har da wannan gidan da kake shiga ka sha ruwan duk ka sa su a cikin masifa Allah kaɗai ya san a garin nan waɗanda suke da falala a kanka wani shi ba ma ruwa ka sha a gidansa ba kun yi kurub ne kawai za ku tafi makaranta sai kuna wasa a hanya sai ya ɗauki bulala ya kore ku ce ku tafi makaranta ku tafi makaranta da hannunsa a cikin ci gabanka yanzu a cikin garin nan Allah kaɗai ya san 'ya'ya da jikokin wannan mutumin da kake ƙara farashi wa mutanen garin wadda ya kamata inda ka san mutumin nan ka mishi goma ta arziki akwai abokan karatunka wadda tare kuka yi firamare tare kuka yi sakandare ajin ku daya wata duk cikin kai kadai Allah ya ma wannan daukakar wa'annan abokan kan wata wani a gidansu ma sai kun bi gidansu kun ci abinci kafin ku wuce makaranta yau ka samu dama kuma ƴaƴan wayannan abokan kan da ƴan uwansu da su duk za ka hada ka gana musu azaba da su duk da ka haɗa ka gana musu azaba waɗanda a rayuwa sun taimake ka ai kuɗi ya zama kuɗin banza kuɗin da za ka gana wa jama'ar ka azaba da shi kuɗin da za ka gana wa jama'ar ka da shi azaba da shi mutum da wasu ka taimake ka a rayuwa kuma kai alhaji da kake ganin kai ɗan kasuwa ne ka tuna waɗanda ka taso da su abokanka waɗanda kuka fara kasuwa da su wata kai ne Allah ya baka nasibi ya sa albarka wa naka waɗannan abokanka da kuka yi firamare alhaji waɗanda kuka yi sakandare duka suna nan a cikin garin nan ƴaƴansu suna yawo in ka ƙara farashin shinkafa ko ka ƙara farashin masara za fa ka gane azaba ma hadda ƴaƴan abokanka da jikokinsu ya kamata ka karya farashi ya kamata ka karya farashi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya dawo daga yaƙi ruwa ya yanke musu ruwa ya yanke ya yanke ya tada sayyidina ali da waɗansu daga cikin ya ce muna nan anan ku je ku nemo mana ruwa ba ruwa suka gamu da wata baiwar Allah ta je ta ɗebo ruwa a cikin jarkokinta suka tambaye ta ina za mu samu ruwa tace daga nan zuwa inda za a samu ruwan kusan awa ashirin da hudu ne suka ce ba za mu iya zuwa ba amma ke ki wuce mu tafi da ke wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ruwa a wajen ki aka kai ta gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace a sauke ruwa aka sauke ruwa ya ba musahabbansa ruwa suka sha cikin mu'jizar annabi kafin tabargun sai da aka mayar mata da ruwanta ta ce ita abin da ta lura tulun ma ya fi cika akan lokacin da ta zo da su bayan an ba ta ruwanta annabi ya cire mayafin ya shimfiɗa ya yace duk wanda muka yi amfani da ruwan nan kowa ya kawo wani abu a haɗa tallafi a ba matar nan ba musulma ba ba musulma ba ba musulma ba ce annabi ya ce kowa ya kawo mai dabuwa ya kawo ya saka mai gari ya kawo ya saka mai dabino ya kawo ya saka haka aka hada aka kulle mata babban kulle annabi ya ce gashi mun miki alkai ta tafi bayan ta tafi kuma annabi ya yi doka duk yakin da za a yi kar a shiga garin su ba musulma ba ce ruwa ta basu annabi ya ce kar a shiga garin su wannan matan ita da kanta ba wanda ya yi magana an yaƙi jefe an yaƙi hagu an yaƙi dama ko ina garin ita da kanta ta fito ta yi shela ta ce ku zo mu musulunta wannan mutumin ya mana kara akan ruwan sha akan ruwan sha garin da aka haife ka matar da ta karbi ungozo marka aka haife ka ta karbi aihuwanka ita ma 'ya'yanta da jikokinta suna cikin garin kuke haɗuwa ku gana musu azaba ai dukiya fita yi ba dukiya fita yi ba don Allah ya baku arziki na kasuwa Allah ya baku arziki na kasuwa ku tafa bayin Allah a gaba da zalunci ku tafa bayin Allah a gaba da zalunci wallahi ruwa arniya ce ba musulma ba ce annabi ya ce a daga mata kafa bayan an mata kyauta ya ce kuma kar a sake shiga garin su ita da kanta ta fito ta ce haba jama'a ku zo mu musulunta mutumin nan ya mana kara ya mana zumunci ba musulma ba ce wadda a garin bauchi baka san iya waɗanda suka taimake ka ba a kano baka san iya waɗanda suka taimake ka ba wadda ya ma kaciya yana nan a garin da 'ya'yansa da jikokinsa in ka ɗaga farashi shi ma za ka cutar da shi abokanan babanka suna nan a garin aminan babanka suna nan 'ya'yansu suna nan jikokinsu suna nan a garinku ku dinga tayar da masifa a cikin garinku to wadda ya san wadda yake dan halal shi ya san abu na goma na arziki a rayuwa amma yadda mutane ku kuke yi ba za ku gama lafiya ba in ba ku tuba kun gyara ba ba za ku gama lafiya ba in ba ku tuba kun gyara ba ba za ku gama lafiya ba ka duba kisar wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane uku a cikin badu isra'il da wannan mai ciwon kora da makaho da mai ciwon barsu din nan annabi ba da labarin su su uku da jarrabawar da Allah ya musu wannan Allah ya bashi garke garke na raƙuma wannan Allah ya bashi garke garke na shanu wannan aka bashi garke garke na awaki da tumaki sai aka jarabce su da mala'ika ya zo ya nemi taimako da tallafi a gunsu ya zo wajen wannan na farko mai raƙuma ya ce mishi kai haƙuri abubuwa sun mun yawa ba zan iya taimaka maka ba ya zo gun mai shanu ya ce mishi kai haƙuri ba zan iya tallafa maka ba ya zo wajen mai awakin kala ya ce rajulun miskin wabnu sabil ya ce mishi ni mutum ne miskin. matafi in kafa in kafa biyal hibalu fi safari igiyar da zan rike ni isa cikin 'ya'yana da matana ya yanki ma'ana guzirina ya katse fala balaga liyal yawma illa billahi summa bika yace mishi alhaji ka taimake ni ba ni da inda zan samu taimako na isa zuwa ga iyalaina a yau din nan sai da taimakon Allah da abin da za ka tallafa mini kala sai shi mutum ya ce mishi kad kuntu a'ama Allahu alayya basari ya ce mishi da ni ma makaho ne Allah ya mayar mun da gani na dan halal ne wanda baya mantuwa bai mantuwan alkhairi kar don ka samu duniya ka manta da abokanka da a sakandare kuke jika kan zo kuna ci tare wani a cikin su ko abincin da zai ci bayi da shi yau kai ka samu babban matsayi kar ka manta da shi dan halal baya manta alkhairi wani yadda kuka taso kuna tafiya firamare gidansu kuke zuwa ku sha kunu tukunna ku wuce makaranta in ka tuna da shi ka je ka musu goma ta arziki wannan shine ya nuna arziki mai albarka to shi wannan makafin bai manta ba yace mishi ni matafiyi ne guziri na ya katse ba ni da hanyar da zan isa zuwa ga iyalaina sai da taimakon Allah da taimakon da zaka mini kala sai yace mishi kad kuntu a'ma faradda Allah alayya basari yace mishi da ni ma makaho ne Allah ne ya mayar mun da gani na kusma shi ita wa da'ama shi ita yace ga nan dukiyar ga awakin ga dabbobin yace ka je ka ɗebi duk abin da kake so ka bar mun abin da kake so fa wallahi yace na rantse da Allah la ajhadaka al-yawm la ajhadaka al la la adhadaka shay'an Ya yace wallahi ba zan ma mita ko korafi ko na musguna maka akan wani abu da kaɗi ba da sunan Allah ba yace ni Allah ya mun goma ta arziki Allah ya mun goma ta arziki yace babu abin da nake jira waɗannan mutane da kake gani doctor waɗannan mutane da kake gani ba fa ba fa ba fa wai musguna wa mutane ba ba fa musguna wa mutane ba ba fa musguna wa mutane ba shi fa Allah rowa kawai yana lalata dukiya a kanta rowa baka kuntata ma kowa ba ruwa ka ɗauki abunka ka hana Allah na lalata dukiyan ai wannan kisan mutane uku na banu isra'ilin su guda biyun ai ruwa suka yi ba sun cuci wadda ya zo roƙon sun bane ruwa suka yi amma duka haka Allah ya shafe dukiyar duka haka Allah ya shafe dukiyar mu ji tsoron Allah haba malam mutanen da zaka samu malam ya haya mutanen da zaka samu mutum ya cire zakka zakka zakka in lokacin zakka fa yayi kudin ba kudin ka bane alhaji kudin da kake cire zakka in aka ce a ramadan ne lokacin cire zakkan ba ramadan yayi ba to kudin ba kudin ka bane zaka samu yanzu haka akwai wadda zakkan barama yana ajiye da ita ba mugunta bane talaka wanda zai bawa ne babu to zakar ta kai miliyan goma shi kuma yana jin zafin ya cire miliyan uku a lokaci ɗaya ya bayar kuɗin ba ba kuɗinsa ba ne wadda zakka ma baya iya bayarwa shi ne zai taimaki jama'a zakka sukan iya rike zakka wata shida shekara guda sukan iya rike zakka wata shida shekara guda ba su ba bayin Allah ba kasan dai a Najeriya duk wanda ya cire zakka har shekara ta sake kewayowa zakkan na hannunsa ƙarya ne ya ce bai samu wadda zai ba zakkan ba ne to amma zakan ne ya iya cire miliyan ɗaya a rana ɗaya ya bayar yana jin zafi tare da cewa ba dukiyarsa ba ce ai dukanmu za mu je mu haɗu a gaban Allah duk da mu haɗu a gaban Allah Allah ya ce idan da bayi sun tsaya a kan nagartacciyar hanya Allah ya ce la'asqainahum ma'an gadaka da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka sai ya ce linaftinahum fihi saboda mu jarabce su a ciki duk ni'ima da Allah ya maka dama da Allah ya baka walwala dukiya da arziki da Allah ya baka jarrabawa ce cin jarrabawar shine ka sarrafa dukiyar kan addinin Allah da bayin Allah kai ma kuma ka amfani dukiyarka amma ba ka cutar da su ba butulci ma Allah shine ka cutar da bayin Allah da wannan dukiyarka wa man yu'rid an zikira rabbih Allah ce duk wanda ya bijire ga ambaton ubangijinsa ya juya baya ma alqur'ani ya juya baya ma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya juya baya ma shari'ar Allah yaslukhu azaban su'ada Allah zai sa shi a azaba mai wahala duk wanda ya juya baya ma addini ga yadda addini ya tsara ayi rayuwa kuka juya baya kuka bijire Allah yake zai sa mutum a azaba mai wahala matuka Allah ya tsare mu Allah ya sa albarka cikin abin da muka ambata sai mu kwana anan sai gobe Allah kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk